أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بفضله قدم من شاء وبأدله تأخر أو أخر من شاء القائل في كتابه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مسلاتي مسجد أهل البيت والصحابة bara da ikon Allah muka fara wato tafsiri na littafin Allah ta'ala a daidai wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana kwanakin ya kawo mu za mu ci gaba daga inda muka ainihin wato tsaya wasu daga cikin bayan Allah 'yan uwa wannan azumin da ya wuce na bara da su muka yi Allah ya ƙaddara na bana ba za a yi da su ba muna roƙon Allah musulmin da suka mutu Allah ya ji kansu ya musu rahama mu kuma da muke wannan duniya Allah ya sa mu cika da imani da kuma aiki mai kyau sannan muna nan kan mataki na wato at-tafsir qur'ani bil qur'an thumma at-tafsir qur'ani bis sunnah thumma at-tafsir qur'ani bi aqwali sahaba والتابعين والتابع التابعين ثم التفسير القرآن باللغة sahiha akan wannan matakin muke sannan muna nan akan cewa duk mutumin da ya ji kuskure ya rubuto mana insha Allahu da mu gyara to ba tare da jin dogon lokaci ba da bayanai alaran ma zai karanta daga inda muka tsaya aya ta 87 wa qalu qulubuna gulf نعم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نعم فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبارك وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله تعالى ينأتي قبل بام بياني أكن واي يهود domin idan ba a manta ba suratul baqara tana ɗauke da nau'i na bayani akan mutane guda uku na farko mumine tsantsa na biyu kafare tsantsa wanda a kafare tsantsa ɗin nan ya haɗa yahudawa da kuma mushirikai na uku akwai kuma munafakai tsantsa to Allah ta'ala ya ɗauko ba mu labari akan bayani suwaye akan yahudu yana mana bayani tiriyan tiriyan tiriyan to a ayin da muka tsaya a kanta shine walaqad na musa alkitaba Allah ya ce mun ba annabi Musa littafi sannan wa qaffaina min ba'dihi bir rusul muka bibiyar da ainihin wato bayan annabi Musa da manzannin Allah wa ataina Isa ibn Maryam muka ba annabi Isa hujjoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka ƙarfafa shi da ruhul qudus shine mala'ika jibrilu Allah ya ce musu afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk sanda wani manzo ya zo muku bima la hawa da abin da ranku ba ta so ba ku shirya ba ba ku yi kintsi ba ba ku yi tanadi ba na biyayya mutlaka ga wannan manzan bayan Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi iznillah babu wani manzo da Allah ya turo shi daga wajen Allah fati sai dan ayi masa biyayya da izinin Allah to sai a samu fariƙan kazzabtun wani bangare su ƙaryata annabin wa fariƙan taktulun wani bangare masu su nemi annabin su kashe kamar yadda ayoyi suka bayyana to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo yana karantarwa yana musu wa'azi a garin Madina daga cikin abin da suka faɗawa manzon Allah suka ce qulubuna gul mu da kake ganin zukatanmu tana cikin wani rufi ba ma fahimtar abin da kake faɗa a wata maganan ta malamai wasu suka ce na gulf shine zuciyar mu tana cike da ilimin da ba ma buƙatar abin da ka zo da shi daga wajen Allah Allah ya ce bal wannan maganan da suka faɗa ba haka ba bane la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu saboda kafircin da suke yi fa qalilan ma yu'minun kaɗan ne kwarai daga cikinsu ake samun masu imani sannan Allah ya ci gaba da cewa a ja'ahum yayin da kitabun min indillahi wani littafi mai wata daraja ya zo musu daga wajen Allah musaddiqun lima ma'ahum yana gazgata abin da ke hannunsu na attaura wa kanu su yahudawan madina sun kasance min ƙablu, kafin turo manzon Allah ya yastaftihuna su suke ba da fatawa ta ilimi alallazi na kafaru kan kafarai na larabawa da ke zaune a cikin garin madina falamma yayin da ja a ma arafu kafaru bi abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce ma abin suka ki yadda da shi sai Allah ya ce fala'anatullahi tsinuwan Allah ta tabbata alal kafiri ne akan kafare Allah ya ce musu bi isa mashtarau bihi tur da wani abu wanda suka sai ma kawunan su shi wannan abin me shi shine an yakfuru bima anzalallahu shine sun kafirce ma da duk abin da Allah ya saukar me yasa suka kafirce masa sai Allah ya ce bagayan saboda zalunci kawai saboda me an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wai dan me Allah zai saukar da falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayansa shine manzon Allah sai Allah ya ce faba'u sai suka dawo bi da wani irin fushi ala ghadabin akan fushi shi yasa ana gama suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dalin to sai Allah ya fito da kalmar fushi anan faba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirina azabun muhin kuma kafirai suna da azaba ta wulakanci wa idza qila lahum idan aka ce musu aminu ku imani bima anzalallahu da duk abin da Allah ya saukar qalu sai su ce wa manzon Allah nu'minu bima unzila alaina mu mun yi imani da abinda aka saukar wanda yake hannunmu wa yakfuruna bima wara'ahu kuma sun kafirce ma duk abin da baya hannunsu duk abin da ba hannunsu yake ba sun kafirce masa ba su yadda da shi ba Allah ya ce wa huwal haqqu alhali wannan alqur'anin da manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne daga wajen Allah musaddiqan limama ahum da ya zo yana gasgata abin da ke hannunsu ne sai Allah ya ce kul ka ce musu falima an biya Allahi dan me yasa kuka dinga kashe annabawan Allah in kuntum mumini inda har kun yi imanin da gaske wannan shine tarjama na ayoyin amma tafsiri zai biyo ba na farko alwawu hasbu ma qablahu hula mahalla lahu min al-i'rab qalu fi'lu madin mabnin ala dhammi litisalihi biwaw al-jama'a وواو الجماعة ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل قلوب مبتدأ مرفوع وهو مضاف والناء مضاف إليه قل شين خبر عينه واتو مبتدأ saboda haka wannan kalma ta gulf din akwai ƙira'a wajen guda uku ko hudu da aka karanta da shi akwai wa qalu qulubuna gulf wanda yake rubuta a hannunmu wannan qur'anin akwai wa ƙalu ƙulubuna gullufu da yi lamun ɗin shadda da domma akwai wa ƙalu ƙulubuna gulufu da yi lamun ɗin ainihin wato fataha bal harfin ne ainihin wato ibtali idrabi la'anahumullah la'ana fi ilmadin ainihin wato hum damirun ainihin wato للغائبون مبنين على الدم على السكون في محل نسب مفعول به shine أراه mu'akkar. bal la'anahumullahu Allah ya tsine musu bi kufurihim saboda kafircin da suke yi fa qalilan ma yu'minun wannan qalilan din wasu malamai suka ce masdarun ne ko na'atun ne li masdarin mahzuf taqdiruhu yu'minuna imanan qalilan kadan ne ake samun yan kadan masu imani ma din kuma wasu suka dauka mati sila wasu kuma suka dauka mati nafiya da haka wasu malamai suka yi raddi cewa babu yadda za a sanya ma din anan a ce mace masdariya domin akwai malaman da suke da fahimtar ainihin wato haka to dama mun ce za mu yi bayani akan abin da ya shafi muhalli na alƙalbu zuciya mandan Allah a hadisin Nu'man bin Bashir da yake faɗa yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainakuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi sai mandan Allah sallallahu alaihi wasallama yace faman ittaqa shubhata faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al hima ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu min kullu annabi yace ala ku saurara wa hiya al ita ce mi zuciya sai da Allah ya rantsuwa guda goma cikin Qur'ani ya kawo jawabul qasam din shamsi wa duhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha da ya gama sai ya ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyar shi to zai samu babban rabo a gaban Allah amma wanda zuciyar shi ta yi ta lalace to wannan mutumin ya taɓi." a gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa kalman kalbu ya zo guri shida a cikin littafin Allah ya zo walau kunta faddan galidal qalbi lam faddu min hawlik ya zo guri shida sannan kulubu da jam'i kaman wannan kulubu ya zo so ɗaya har so ɗaya a cikin Alƙur'ani sannan bayan wannan kulubu kuma ya zo so ɗaya kulubu kuma ya zo so goma sha biyar sannan na kaman irin wannan wa kulubu na gulf ya zo so shida a cikin ainihin wato littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ainihin wato bayan ƙulubuhum ya zo ƙulubuna ya zo so shida a cikin alƙur'ani ƙulubuhum ya zo so sittin da ainihin wato takwas a cikin ƙur'ani sannan bayan haka ainihin wato akwai kuma na ya zo so ɗaya a cikin ainihin wato alƙur'ani me yasa Allah yake ta maimaita kalman kalbu kalbu a cikin zuciya malami sun ce alqalbu ramzul hayat wa haƙiƙatul insa wa huwa fi dunya jamaluhu wa fakhruhu lahu fi jismil insani makanati ula wa lahu ala jami'il jawarihi yadda tula wa huwa wa wal jawarihu jindun lahu wa khadam wa huwa al wal a'da'u tab'un lahu wa hasham idha sahha sahha al-jasad kullu wa idha fasada fasada al-jasad kullu اتحد شكله في كل bi adabil bashar بأدب البشر asfa أصفى durar wa وقلب أسقى من hajar malamai suka ce alƙalbu ramzul hayat zuciya ita ce ginshiki na rayuwar ɗan adam wa haƙiƙatul insan kuma ita ce haƙiƙanin ɗan adam wa huwa fi duniya jamaluhu wa fakaruhu a duniya shine kyan ɗan adam kuma shine alfaharin shi wa fil akhirati uddatuhu wa zukuru a lahira kuma kyawun zuciyar mutum da ta yi anan duniya shine tattalin shi sai malamai suka ce lahu fi jismil insanil makanatil ula dan adam zuciyar shi tana da wani irin matsayi a jikin shi a rayuwar shi har daga ƙarshe ma suke cewa wato ittihada shakluhu fi kullil bashar zuciya irin ta kowa a duniya in dai wajen halitta ne zaka ga da wannan da wannan da wannan sun sha bamban amma waqtalafat haqiqatuhu bi adabil bashar gwargwadon kuma yadda kowa yake biyayya ga Allah wajen gyaruwar zukatan mutane wannan ya sha bamban akwai kalbun asfa min akwai zuciyar da haskenta ya fi lu'ulu'u akwai kuma zuciyar da bushewarta ya fi dutse mun karanta a baya Allah ya kalli zukatan wasu ya ce thumma qasad qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijaratin aw ashaddu qaswa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a hadisai daban-daban ya ce tu'radul fitanu alal qulubi ka ardil hasir udan udan ana gito da da fitintuno akan zukatan mutane yadda ake saka sanda wato tabarmar kaba sanda sanda fa ayyu qalbin ushribuha duk zuciya da ta sha wannan fitinar nuktat fiha nuktatun sauda sai a yi mata digo baki wa ayyu qalbin unkiruha zuciya da ta inkarin wannan fitinar bata sha ba kuma manzon Allah yace nukutat fiha nukutatan sauda sai ayi mata dugu fari hatta tasira ala qalbaini har sai zuciya sun zama guda biyu qalbun abyadun a zuciya fari kalfari tas mislu safa misalin fangalalan dutse irin na sunubin na kankara mannan Allah ya irin wannan zuciyar la ta durruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh babu yadda za a yi wani abu na fitina yanzu ya bata ta matukar sama da ƙasa sun yi sun tsayu saboda bata karbi fitina ta sha ba wal akharu aswadun murbadan kalkuzu mujakkiyan akwai wanda kuma zuciyar shi saboda bakin ta kamar kifaffen kofi take ka san yanzu in an kifa kofi aka ce ka zuba mai ruwa me zaka iya zubawa a ciki la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu akwai wanda yake ainihin wato zuciyar shi haka take Allah ya kiyaye mu da irin wannan zuciya sannan manzon Allah ya ƙara cewa alqulubu arba'atun zukatan mutane guda hudu ne akwai kalbun ajardun fihi misli siraji haru. akwai zuciya da zaka ganta tana haske fari kal fari tas sannan manzon Allah ya ce akwai kalbun aglafun marbudin ala gilafihi sannan akwai zuciyar da yake rafaffe ne an rufe akan zuciyar sannan akwai kalbin mankusun akwai kifaffen zuciya sannan akwai kalbin musaffahu manzon Allah ya ce fa amma qalbul ajradu amma qalbul ajrad sai yace fa qalbul mu'min fihi fihi yazharu a ciki akwai imani sannan yace wa amma qalbul aglafu shine fa qalbul kafir wa amma qalbun mankusun shine fa munafik a arafa summa ankara ya san abu ya san gaskiya ne kuma ya inkarin abun a zuciyar shi bai da shi ba ƙarshe annabi ya ce akwai zuciyar da yake ta haɗa madoji guda biyu akwai madda ta imani akwai madda ta nifaka a ciki ɗaya ɓangaren sai annabi ya kwatanta ya ce kaman wato mabunkurin ƙasa ne irin su dankali da doya da za a shayar da su ruwa mai kyau su tsoro su fito sai na yace ɗaya ɓangaren kuma na munafunci da cuta da tema zuciyar katutu sai ya koma yadda ka san wato ruwan ƙurji ne wanda yake fitowa a jikin mutum da haka yace fa ayyul maddati ne galaba alal ukhra galabat alayhi to a hankali a hankali idan ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya in an samu nan gaba imani yarin jaya ɗin to sai mutum ya zama mai imani in ko aka ci gaba da tafiya aka samu wato ɗayan ya zo yarin jaya ɗin to sai kaga mutum ya tashi daga mumini ya koma munafiki kalis Allah ya tsare mu to saboda haka zuciya ɗan adam gyaruwarta tana da alaƙa da wato gyaru tsiran mutum duniya da lahira shi yasa Allah ya ce yau ma la umalin wala banun illa man atallaha min bi qalbin salim to don haka suka ce qulubuna gul mu tana cikin rufi mu fa in kana magana fa ba ma ganewa don haka da wannan fassarar da wancan fassarar duk zai iya ɗauka ta haka wadda haka gul mu muna da karatun da ko ka zo da karatu ba ma bukatan naka duk zai iya ɗauka kuma a ƙa'ida malaman tafsiri suka ce idan aka samu kalma guda ɗaya ko biyu ko uku kamar ita wannan qulubula gul an samu wato akwai fassarori guda wajen goma sha takwas da malaman tafsiri suka yi amma duka ma'anonin suna komawa zuwa ga waɗannan ma'anonin guda biyu ne to tunda ma'anonin suna komawa zuwa ga ma'anoni guda biyu ne idan an samu kalma tana ɗaukan ma'ana biyu ko sama da biyu suka ce jaza ya halatta a fassara littafin Allah da ainihin wato wannan kalman sai Allah ya ce balla anahumullahu a'a Allah ya riga ya tsine musu ne fa qalilan ma yu'minuna kadan ne dama ake samun wannan cikin imani daga cikin su Allah ya faɗi wannan guri guri ya ce wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihim qa'ima akwai ma wasu malamai suka ce fa qalilan ma yu'minun kadan ne ake samun masu gasgata abinda Allah ya turo annabawa da shi na wa'aduhu wa wa'idihi to amma abinda malamai suka kai suka kawo a kansu akwai wanda suka ce gabaki ɗaya Allah ya kore ne gabaki ɗaya ba sa yin imani amma akwai ayoyin da suke goyon cewa bayan a'a ana samun masu imani daga cikin su Allah ya ce ainihin wato wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul isab sannan ya ƙara cewa laisu sawa'a min ahalin kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasirun sannan qul ara'aytum in in qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi qawmal zalimin kenan wannan dalili ne akan kaɗan ne ake samu masu imani daga cikinsu sannan Allah ya ci gaba da cewa mi walamma نعم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah ya ce walamma yayin da a sadda a lokacin da ja'ahum kitabun min indillahi wani littafi mai wata daraja ta musamman ya zo musu daga wajen Allah a farkon ƙur'ani da muka karanta Allah ya ce alif lamim sai ce zalikal kitabu sai ya kawo shi da alifin da lamu me yasa nan ya ce walamma ja'ahum kitabun sai ya kawo shi na kira malamai suka ce akwai na kira da ake kawo don a nuna girman abu shi yasa wani wajen in Allah ya tashi sai ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ya kawo shi rasulun mai wata irin daraja ta musamman wanda ba a taɓa ganin ta ba a duniya to saboda haka qur'ani yana da darajar da babu wani littafi da ya daidai da qur'ani na su kan kankan ballanta na har a ce mi wannan littafin ya wuce qur'ani kuma littafin Allah ne kadai za a iya kai shi a kowane sasanni na duniya ka ga ya dace da tsarin rayukan wannan ainihin wato wannan mutanen shi yasa Allah ya ce walamma a yayin da a sanda littafin Allah ya zo musu musaddiqul lima ma'ahum yana gasgata abin da ke wajen su su yahudawa wa kanu sun kasance min qablu kafin zuwan manzon Allah yastaftihuna alal ladina kafaru su suke ba da fatawa ta ilimi akan wanda suke kafire ne to anan mun sha bayani muka ce littafin Allah da ya fi kowane littafi daraja don yanzu in an tambaye ka an ce maka a ka ɗauko duk wani mutum da ka san yana da daraja a duniya sai aka maka tambaya aka ce da wannan mutumin da Allah ya fi wani daraja wata amsa za ka bayar babu to inda za a tambaye ka a ce da wannan mutumin da maganan Allah ya fi wani daraja shi ma bai da amsa saboda haka inda za a tambaye ka da wani mutum da manzon Allah ya fi na daraja bai da amsa to in za a tambaye ka da maganar annabi da maganar wani wa ya fi daraja ita ma ba ta da me ba ta da amsa to manzon Allah ya ce falalar maganan Allah da maganan da ba ta Allah ba kaman wato distan din kaman tsakanin Allah ne da da halittan Allah subhanahu wata'ala tazaran ya kai haka shi yasa Allah ya ce ma ja'ahum kitabun yayin da wani littafi mai daraja ta musamman ya zo musu su yahudawa to mu ma wani littafi mai daraja ta musamman ya zo mana kuma da wannan muke cewa ƙarya ne duk sanda ka ga mutum yana rike da abu mai daraja bai samu daraja ba to bai rike abin yadda ya kamata ba ne babu yadda za a yi al'umman musulmi ta riƙe littafin Allah da ya fi kowane littafi daraja kuma ta riƙe littafin yadda ya kamata kuma ta kaskanta a wajen abokan gaba ƙarya ne baya taɓa yiwa idan ka ga ka rike abu mai daraja baka samu daraja ba to ka bincika kai ne wajen rike abin kake da matsala shi yasa ka samu ainihin wato matsala to shi yasa har wani malami yake cewa da'ani wa wasfi ayatin lahu baharat zuhuri nari kira lailan alal alin faddur yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadaran ghayra muntazimi fama tatulu amalil madh ila ma fihi min karamil akhlaqi wash shiyami ayatu haqqin min ar-rahmani muhdathatun قديمة الصفة الموصوف بالقدم لم تكترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن آد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبقين من حكم ما هربت قط إلا آد من حرب أعد الأعادي إليها ملكي السلم ردت بلاغتها دأوى مؤاددها raddal guyuri yadil jani anil hurami laha ma'anin kamaujil bahari fi midadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami saboda haka daga ƙarshe ma har ya cike yake cewa wa kassirat wa kalmizani ma'adilatan fal qist min ghairi hafin nasi lam yaqumi yace ani, ka banna in siffanta ayoyin littafin Allah irin yadda suke da haske da daraja da ɗaukaka kamar yadda ake kunna wuta ne na garan baki ga matafiya wanda sai wanda ya zauna ƙauye zai gane haka sai ya ce fasdur lu'lu'u yana ƙara kyau idan aka tsara shi sannan lu'lu'u bai rage daraja in an kyale shi a yadda yake idan ka ɗauki ƙur'ani in ka karanta ƙur'anin sai yayi kyau ga wanda ya iya karanta shi idan ka ajiye ƙur'ani baka karanta ba darajar ƙur'ani tana raguwa ba ta raguwa shi yasa yake faddur yazdadu husnan wa huwa muntadimun lu'lu in an tsara shi yana kyau haka qur'ani in an samu wanda ya iya karantawa in ya karanta sai ka ji abin alhamdulillah sannan in ka ajiye qur'ani baka karanta ba darajar qur'anin bata ba raguwa kai ne da ka karanta qur'anin ka kake samun daraja sai yace fa ma ta tulu amalil madh ila ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami duk yadda mai yaban littafin Allah zai yi kokarin cewa sai ya gano ya binciko kakaf abin da ke cikin sa na ɗabi'u masu kyau gabaki ɗaya ba zai iya ba sai ya ce me saboda me ayatu haƙƙin minar rahmani muhdathatu saboda ayoyi ne daga wajen Allah mai rahama sai yake cewa damat ladaina qur'ani ta dawwama gare mu fa faqat kullu mu'jizatin ta fifici kowace irin mu'jiza minan nabiyina na annaba saboda mai izja'un izja'at sanda mu'jizar ta annabawan ta zo ta wuce amma mu'ujizan ƙur'ani tana nan yace muhakkamatun famatu biqina min shabahin lidhi shiqaqin wa matu biƙina min hakamin yace ma huribat qattu illa min harabin babu wanda ya ɗauki wato makami na kayan yaki ya kai ma qur'ani farmaki face idan littafin Allah ya tashi zai mai masa da raddi irin yadda zai masa raddi irin yadda kake tafiya da matarka sabuwar aure ka fito kana tafiya wani ya zo ya kama hannunta ya za ka mai masa da martani shi yasa duk wanda ya ma qur'ani tahaddi in ƙur'ani ya tashi maka tahaddi sai maka tahaddin da ba za ka iya kuma tashi ba shi yasa Allah ya kawo matakai daban-daban na cewa idan kun ce kaza ne to ku kawo misalin Qur'anin suka kasa aka ce sura goma suka kasa aka ce to kwaya daya suka kasa Allah ya ce wa illan taf'alu wa lan taf'alu tunda ba ku iya ba da to har yanzu har duniya ta tashi kuma babu wanda zai iya saboda Qur'ani maganan Allah ne sai ya ɗauki wani uslubi na ansa'amu shi ba waka bane ba sada'u bane amma Allah in ya tashi sai ya kare da irin alifu ɗin da ake ce masa aliful maqsur ko mandu. wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahaymi yuha allamahu haka aka gare shi da irin wannan alifin din suratul najmi tun daga farko hammi har ƙarshe saboda kalamun ne min ladunni kalamun ne min ladun hakimin khabir magana ce daga wajen ƙwararre wanda kowane abu yana sa shi inda ya dace a sanya shi shi yasa yake la'a ma'anin kamar bahari fi midadin alƙur'ani tana da ainihin wato ma'anoni kamar yadda ka san kumfan teku sannan yake cewa ainihin wato ababen mamaki famatu addu wala a ja'ibuha wato ababen mamaki na alƙur'ani ba ta yankewa kuma ba za ta ƙirgu ba sannan ya ce yawaita karanta alƙur'ani bai sa a ce to an gaji da ƙur'ani ko ba a yanzu da za a gama tafsirin nan har ramadana kuma za a ƙara fakuwa ne daga daga farko haka za a yi ta kowa ya mutu ba a gajiya to don haka daga ƙarshe yake cewa adalci a cikin mutane ba da littafin Allah ba to ba cikakken adalci ba ne na ne babu wani adalci cikakke ɗari bisa ɗari sai na littafin Allah shi yasa yake fal fin nasi min gairi ha lam yaqumi adalci ba da littafin Allah ba babu yadda za a yi ya tsayu saboda haka in al'umma tana neman kima da matsayi da daraja to lallai ta kama littafin Allah ta kakumi ta rike shi yadda ya kamata ta koye shi ta iya shi ta aiki da shi sai ta samu daraja duniya da lahira sannan Allah yake cewa wa kanu sun kasance min qablu kafin zuwan manzon Allah yastaftihuna su suke ba da ainihin wato fatawa to akan wannan yastaftihuna din su suke ba da fatawa akwai wasu wanda suka kawo wasu asare akan wannan cewa ai huna. su wato larabawa mushrikai na madina suna neman wai wai suna tawassuli da mandan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka fassara cewa huna, to ibnu jarir tabari da ya kawo asaran anan duk gabaki da asaran basu inganta ba saboda haka abin da ya tabbata yastaftihuna alal ladina kafaru suna ba da fatawa ta ilimi akan aus da khazraj shine akan cewa akwai wani annabi da za a turo nan gaba in Allah ya turo annabin sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe ku akan shi saboda haka imamu su ma ga wannan littafin nashi asbabun nusul ya kawo amma shi da ya kawo asaran wancan bai yi magana ba sai ya shuru kawai tunda dama abin da malamai suke cewa imamu suudi haɗa bulelin ne mai itacen dare idan mutum ya je gona zai yi itace da daddare komai kuma kasan zai kwaso da haka yana daga cikin ɗabaka na malaman hadisi wanda yake idan ya ce abu ya inganta ba a layi utabar bi tasihi to sannan a tare da littafin akwai asbabun nuzul na ainihin wato ima a wannan na ainihin wato abil hasan ali bin ahmad alwahidi na imam alwahidi da ya kawo asaran sai ce ga baki ɗaya asaran da suka zo akan cewa yastaftihuna alal ladina kafaru suna tawassuli akan da manzon Allah yake hadisan ba su inganta ba wanda ma suka zo su suna yin addu'a ne cewa Allah ya kawo annabi na ƙarshen zamani wanda in ya kawo shi sai mun haɗa kai da wannan annabi mun yaƙe ku Allah ya ce falan ma ja'ahum ma arafu dan abin ya nuna maka abin fatawa ce ta ilimi suke wa suke bayarwa sanda abin da suka sani ya zo musu kafaru bi sai suka kafirce suka kiyarda shi yasa ba wani ilimi sai wanda aka yi aiki da shi kuma kullun dama muna faɗa mun ce al'ilmun nafi shine wanda yake koya wa mai shi abu guda hudu ya koya maka tsoron Allah ya koya maka imani da Allah ya koya maka ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ilimin da yake gairu nafi ne sai koya maka abu guda hudu na farko sai ya sa ka zama mutakabbiri mai girman kai na biyu sai ka zama makareci na uku ka zama mai hassada sannan ainihin wato bayan ka zama mai girman kai makwaɗaice mai hassara sannan siyasa ka zama makaryaci duk ilimin da ba shi da amfani sai sa ka yau ka faɗi magana gobe ka yi mi ka tanda saboda kare muradinka na duniya sai Allah ya ce fala anatullahi alal kafirina tsinuwan Allah ta tabbata akan ainihin wato kafirai na ainihin wato nisanta su daga rahamar Allah saboda sanin gaskiya da su yahudu suka yi suka kin aiki da ita to duk mutumin da ya san gaskiya cikin al'ummar manzon Allah ya ƙi yin aiki da ita to ya bantari wata sifa daga cikin sifofi na na yahudu ke yasa Allah ya ce allazina atina humul kitaba ya arifunahu kama ya arifuna abana'ahu wanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun san siffan manzon Allah kaman yanda suka san ƴaƴansu amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al haƙa wa hum ya'lamun wani ɓangare daga cikin su suna ɓoye gaskiya kuma suna sane suke yin haka to kaga irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu da irin wannan don haka duk wanda ya siffanti da irin wannan sifa ya siffantu da ainihin wato sifa ta yahudu akan wannan ababin ilimi da kuma amana muka ce za mu karanto ko da asarin guda ainihin wato ɗaiɗaya ne dangane da ainihin wato waccan ainihin wato matsalar akwai wani hadisi wanda muka so mu faɗakar a nan na da tufatul ahwazi wanda Imam Tirmidhi ya kawo hadisin a kitabu Fada'ilul Qur'an wanda da yawa ƴan umu wa suna kafa hujja da su mun kafa hujja da hadisin a baya amma a babi na ilimi sai muka ga malaman hadisi sun ma hadisin rubdubu sun mai taron dangi sun ce hadisin na ƙarya ne ta kowace hanya babu wata hanya da zai iya inganta in Allah yadda sai mun zo sannan sai mu kawo hadisin sai mu bayani akan wannan hadisin shine hadisin Ali bin Abi Talib ala innaha satakunu fitnatun fikum qalu qala ya rasulullahi mal makhraj minha sai manzon Allah yake masa kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wannan hadisin har zuwa ƙarshen shi malaman hadisi sun ce duk da hadisin yana magana akan falalan qur'ani ne amma hadisin da ifi ne bai inganta ba wanda sai mun zo mu kawo hadisin gabaki ɗayan shi sannan sai mu bayani akan shi wannan shine an da ya faru akan yahuda wanda ke cikin garin madina na ba da labari akan Manzan Allah cewa Allah ya kusa ya turo shi ya aiko shi kuma in Allah ya aiko shi za su yi imani shi za su gaskata shi wannan yasa garin makka yayi dumi yayi zafi aka ki karɓar da awar manzan Allah aka ki kuma ba manzan Allah dama yi awa bayan manzan Allah ya samu kan cikin wannan halin idan za ka shiga garin makka sai a samu wato manna'il lil khairin mu'tadin asim sai a ce idan ka shiga garin akwai wani mutum sunan shi muhammadu yana da masifar daɗin baki kaka saurare shi duk abin da zai faɗa iya gudun ka iya ladaka haka aka dinga yi annabi baya wasa da duk wani majali na da'awa wanda yana daga cikin matsalan al'ummar musulmi kenan dan banza ya tashi tsaye dan kirki ya zauna akwai wani karatu da muka yi wani bawan Allah muka haɗu da shi wanda yana nan yana yin tafsiri a nan masallacin da aka buɗe a nan kwana-kwanan nan ya ce min wallahi akwai garin da suka je saboda naira dubu goma sha biyar aka samu wani ya yi ridda daga musulunci ya koma kirista saboda naira dubu goma sha biyar kuma waye ya da musulmin mu muka da. ya ce sun je garin da awa mota biyu da suka je da awa mota biyu sai suka je suka kai ziyara asibitin garin gashi yana kwanta asibitin musulmi ne bai da lafiya a matsayin shi na musulmi bai da lafiya gabaci ɗaya abin da za a mai aiki ya tashi naira dubu goma sha biyar ne naira dubu goma sha biyar za a mai aiki ya tashi ya ce su mota biyun nan aka laliba aka laliba ba mai naira dubu goma sha biyar yanzu ya za a yi sai suka ya ce ya kira wanda da yake ganin yana da hali a lokacin ya zo ya taimaka don awa bawan Allah aiki ya tashi in ya kira wannan alajin birnin sai ya ce a sai ya duba ka san yadda harkoki sun tsaya ko daga nan ba abin da zai duba sai ci gaba da harkokin shi yace sun baro garin ranar lahadi ranar mundi kiristoci suka je garin da suka je garin suna zuwa suka tsaya mai suka biya kuɗin aka mai aiki suka je gidan shi aka kai buhun shinkafa buhun gero aka kai mai aka kawo kudi aka ajiye aka ci jinya yace wallahi sun dawo sun yi karar karen da za su haɗa sun haɗa kuɗin sun koma ranan mundi sati ɗaya bayan sun koma sai aka ce musu ai ran da kuka bar nan ranar lahadi kuna barin nan ranar mundi kiristoci suka shigo nan garin da'awa da suka shigo wannan mutumin da kuka samu a kwanti sun biya mai kuɗi an mai aiki kuma ya warki ya tashi amma sai dai kashi wallahi fa bai mutu ba sai da ya ridda daga addinin musulunci zuwa kiristanci saboda ya shiga cikin wani halin da yana buƙatar musulmi su taimake shi ba wanda ya ba wanda ya taimake shi to kowa yanzu yana neman kuɗi da harkoki na rayuwa amma kuɗin da muke nema da harkoki na rayuwa ba na yi ma addinin Allah aiki ba ne, kuma kowa yana da lokacin da zai je fafuta shi amma lokacin mu da ƙarfin mu ba na addinin Allah ba ne saboda haka a irin wannan halin da muna kallo yanzu sai a shiga gari a shiga daji ka je ka ga an samu fulani fa dangin Shehu Usman dan Fodiyo wani wani sai ka samu sama da hudu an kiristantar da su sun tashi daga musulunci sun koma kiristanci Shi kenan kowa Allah ya san iya matsayin shi ya abin da mu iya ya san abin da ba zamu iya yi ba amma wallahi ma dama a irin yadda ake ciki dan kirki ya tashi tsaye ko kuma dan banza ya tashi tsaye dan kirki yayi ya zauna to kowa in ya je gaban Allah zai tsaya in Allah ya tsaye tambaye ka sai kai masa sai kai bayani da kanshi yanzu ga irin wannan matsalolin kullun shi ake magana to aikin hajji aka zo yi da aka zo yin aikin hajji irin na jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan damar bai batta ba sai ya zo yana da'awa yana da'awa a wannan da'awar da manzon Allah yake aka samu mutum goma suka musulunta wanda suke jin labarin wa'annan mutanen da suke jin labarin akwai annabin da Allah zai aiko an ba su fomula an ce yana da sifa kaza yana da sifa kaza yana da kaza su kuma suna zuwa suka ga annabi yana bayani sai suka ga ai yana da wasu siffofi daga cikin siffofin da yahudu suke faɗa musu don da su dama mutane ne jahilai ba littafi aka saukar musu ba kuma sun yi itimadi da waɗannan ai mutane ne masu littafi da aka saukar musu suna da karatu na haka sai suka riƙe wani abu na siffofin annabi yana suna zuwa da suka ga manzon Allah yana bayani sai suka gane manzan Allah ne sai suka shiga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bayan waɗannan mutanen nuqaba guda goma sun shiga musulunci sun dawo garin madina annabi ya tashi saurayi na farko mus'ab ɗan umar ya ce je ka zauna ka karantar da su mus'ab da ya bi umarnin annabi ya zo madina dan ya karantar da waɗannan mutanen da rigima zai tashi a garin madina su da suka gayyato shi a matsayinsu na 'yan gari ba za su iya kare kansa ba ballantana shi ba ko da ya zo a kare shi kuma wanda ya san rayuwar Musa ya sa irin rayuwar da ya taso ta jin daɗi amma ya batta ya je ya zauna garin da bai san kowa ba saboda addinin Allah ran da suka tashi zuwa kafin shekara sai gashi sun zo kusan su ɗari aka yi aƙaba saniya wannan aƙaba saniya ɗin da aka yi shi ne suka cewa annabi ya baro garin makka ya dawo madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai manzon Allah ya isar da addinin Allah wannan shine tarihin kafuwar da musulunci ta farko a duniya ita ce madina shi yasa da aka zo yaƙin udi na biyu bayan an gama yaƙi mus'ab ya yi shahada likafanin da za a rufe mus'ab babu wani mutumin madina manzan allah bai gan shi ba da bai gan shi ba ya tsaya cikin sahabbai ya ce man yi tini bi sa'ad bin rabi bi kabar sa'ad bin rabi al ansari waye zai je ya zo min da labarin sa'ad bin rabi al ansari sai wani mutumin madina ya miƙe ya ce ana ya rasulallah wannan mutumin ya tafi cikin gawawakin da aka kashe ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo lokacin da ya ga wannan mutumin sa'ad bin rabi al-ansari ya ga wannan mutumin yana kaiwa da komowa sai ya tsaya ce mutumin ma sha'anuka me faru naka kana ta kaiwa ka kawo ne sai ya ce masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahu bi khabarika manzan Allah ne ya turo ni in koma masa da labarinka sai ya ce idan ka koma ma annabi ka ba shi labari an harbe ni da mashi da kibiya waje ɗaya har waje goma sha ɗaya nan da ka ganna a kwance an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya ce kai mutumin madina ne ɗan uwana idan ka je wa akhbir qaumaka ka ba mutanen ka labari annahu la uzra inda Allah yawm al-qiyama in qutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa wahidin minhum hayy yace wallahi ba wani wanda zai je gaban Allah in dai mutumin Madina ne ya kawo uzuri a gaban Allah Allah ya karba in aka kashe manzon Allah shi yana da rai shi yasa ai mun karanta a nan wajen ranar nan hadisin Anas bin Nadar ya uwashi sahabbai suna ba da labari ranan yakin Uhudu sanda aka yakin Badar baya nan yace ma ammin shi na rantsi da Allah in Allah ya kai ni yakin Uhudu zaka ga abin da zan yi da aka zo yakin Uhudu saboda irin yadda aka mai kata-kata sanda bala'i bala'i ake guduwa ake guduwa shi yana dumfarar inda ake guduwa ne yana cewa wallahi ina jiyo kanshin aljanna a wajen bayan an kashe shi da sara da suka da mashi da kibiya sai da aka kirga tamanin da 'yan kai a jikin shi saboda wannan addinin na musulunci a matsayin shine gatan al'umman musulmi kuma musulmin suka yi watsi da addinin wannan muna faɗan shi a matsayin amana ne da lalura kuma sai mun faɗa babu yadda za mu yi. dan mu sauke nauyin da ke kan in mun je gaban Allah mun kubuta yanzu an tabbatar yanzu a duk duniya ga baki ɗaya babu wani addini da masu addinin suke bara saboda shi sai addinin musulunci hatta masu addinin buda addinin bautar saniya wanda yake bauta ma saniya ya yadda ɗin kuɗi ba zai yadda addinin shi wulaƙanta ba bai yadda ya bara ba saboda addini. duk duniya ba wani addini da ake yin bara saboda sai addini to wallahi kullum muna faɗar wannan magana a irin yadda ake tafiya idan ana buƙatar nasara to a canza daga yadda ake alal aƙalla masallaci ya kamata a ce yana yin abu guda hudu kullum muna faɗa wannan kuskure ne a ce wai a ɗauki masallaci abinda kawai za a masallaci shine a yi sallah a yi ne a watsi da an yi sallah an watsi shikenan an yi ne an gama wannan kuskure ne ba ɗan ƙarami ba Allah ya sa mu gyara sai Allah ya ce bi isa tir bi isa mashtaro bihi anfusahum tir da abin da kawo kansu ta siyar musu shine an yakfuru bima anzalallahu a ce sun kafirce ma abin da Allah ya saukar bagayen saboda zalunci an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi saboda Allah ya saukar da falalarsa akan wanda ya so ya ga dama daga cikin bayansa, wani malami ya ce tabaraka rabbun amana bihi ba'ihi wa ahada ilaina rahmatan min sama'ihi rasulan shafa'a duwa ana bi dawa'ihi sannan jazallahu khairan nasi khaira jaza'ihi wa asaruhu anwaruhu tataballaju yace ta baraka rabbul albarka ya tabbata ga Allah wanda ammana bihi ba'i ya game mu da kyautarsa wace wa ahada ilaina rahmatan min sama'i wanda Allah ya turo masa ya turo mana rahamansa daga wajensa daga sama saukar da littafin Allah rahama ce ba a karama ba shi yasa Allah ya ce mana qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa khairun min mimma yajma'un fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai ce rasulan shafa'at wa ana bi dawa'ihi Allah ya curo mana manzan da ya warkar da ainihin wato cututtukan mu da maganin da ya curo mana da shi daga wajen Allah saboda qur'ani yana maganin cuta ta zuciya da kuma cuta wacce ake wacce ake gani sai yake cewa jazallahu khairan nasi khaira jazaihi to wai a ce Allah ya saukar da falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayansa to su ba su yarda ba to wannan kullum yana daga cikin abin da ke kawo matsala cikin al'ummar musulmi dole ka yarda a rayuwa kafi wani wani kuma sai ya fi ka ko ya fi ka kuɗi ko ya fi ka karatu ko sai ya fi ka lafiya amma ka yarda kai kafi wani kuma ka ce babu wanda zai fi ka a kai ma ka san akwai rigima Allah bai tsara rayuwar ta tafi mai ma a haka kuma idan Allah ya tashi zai wani abin ba shawara yake yi da kai ba shi yasa ya ga daman ka karantar da ɗalibi ɗalibin in ya taso fi ka karatu wanda lalazi wannan ittila'i ne jarraba ka Allah ya gani zaka yadda ko ba ka yadda ba da zaran shikenan ka zo kana cewa ai yaro ne yaushe ya taso me ya karanta me ya sani to shikenan ka shiga matsala a'a saurarawa zaka ji abin da yake faɗa na ilimi akwai hujja akan shi in akwai shikenan in babu sai a kira shi sai a yi masa sai a yi masa ainihin wato gyara to irin wannan matsalan ita ce ta samu yahudu su suna da candidate cewa in Allah yana so su bi wanda zai turo to ya kamata ya zamanto a cikin gidan suwana ne su bi kuma irin wannan ita ce abin da kafiran maka suka ce laula nuzila hadal qur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa in Allah yana so su bi annabi ai a makka ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kowa ya san babban mai kuɗi ne a makka ga walid ibn mugira a can da'ifa ga urwatu bin mas'ud a sakafi amma Allah ya rasa wanda zai turo ya ce mu bishi sai maraya ai in ana so abu ya kamata a zaɓi babban mutum ne wanda ya fito daga babban gida sai a ce mu bishi Allah ya ce ahum ya qasimuna rahmatar rabbika ai ba su suke raba rahamar ubangiji ba Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhadha ba'duhum ba'alan sukhriya sannan yace wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangijin ka in Allah ya baka abu to ma'ana ta annabta ta fi duk abin da suke ainihin wato tarawa na ainihin wato wannan duniyar da wannan shine to Allah ya zaɓi manzan Allah ya ce ya naɗa shi manzo su kuma sun ce ba su yarda ba akwai rigima ko babu da su da Allah ya fi sanin inda ya dace a sa manzanci Allahu a'lamu haisu yaj'al risalatahu Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace a sawa a sa manzanci kuma ya zaɓi manzan Allah ya ya naɗa shi a matsayin shi na manzo wasu sun zo sun ce ba su yadda ba sai Allah ya ce ba'u sai suka dawo bi gadabin da fushi ala gadabin akan fushi sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin kuma ga kafare akwai azaba ta wulakanci Allah ka raba mu da azabar wulakanci sannan ya ce wa idza وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا مؤمن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم إذا أكتي مسو آمنوا كي إيماني كي يدى كي غزغتا كي bima anzalallahu da duk abin da Allah ya saukar alu sai su kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce masa shi yasa Allah a wata ayan yace wa minhum من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا bayan sun sun saurari manzon Allah sai ce bayan an fita ba sai a zo ana tambaye jina wa me yace ne dazu sai Allah ya ce ulaika alladhina tama Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum saboda suna bin ainihin wato son zuciya sai yake cewa qalu sai su ce nu'minu mu muna yin imani bima unzila alaina da abinda aka saukar gare mu wa yakfuruna bima wara'ahu kuma su suna sai ma duk abin da ke bayansa alhali wa huwa alhaq musaddiqul lima ma'ahum shi wannan qur'anin gaskiya ne da qur'anin ya zo bai zo don ya karyata attaura da injila ba bal ma ya zo ne don ya tabbatar da abin da ke cikin attaura da wa da injila abin da qur'ani ya zo yi kenan alqur'ani da ya zo a matsayin shi na alhaq gaskiya ne to bai zo don ya karyata wani sako da wani annabi kafin shi ya gabace shi ba ya zo ya tabbatar da wannan amma Allah bai yadda ba abu kowane annabi sai manzan Allah shi yasa duka sauran annabawa har annabi Musa da annabi Isa da wane ne da wane ne babu wani annabi da Allah ya turo shi a bayan ƙasa sai da ya ce masa in na turo annabi wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين sannan Allah ta'ala ya turo su da sai su kalla sai su a'a mu mun yi imani da abin da ke wajen mu amma wa yakfuruna bima wara'ahu duk abin da ke bayan abin da ke wajen sun kafirce mu wannan abin ba su yarda da shi ba shine me shine alqur'ani wa huwa alhaqu alhali ko shi alqur'ani shi gaskiya ne an Allah ya ba da shaidar abu ya ce abu gaskiya ne duk duniya su taru suna cewa ƙarya ne wannan abin baya cutar da shi idan ko Allah ya ce abu ƙarya ne duk duniya a tare ana ta ƙoƙarin sai an yi mu wannan abun ma a yi masa cin fuska da gyara wallahi ba zai gyaru ba yana nan a matsayin shi nawa na ƙarya ta shi yasa Allah ya wasafa littafin shi da alhaqqu wani wajen yace kaifa ya Hadillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqu bayan ya tabbatar littafin shi gaskiya ne kuma ya tabbatar manzan Allah gaskiya ne sannan yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nasal qur'anin da gaskiya muka saukar da shi sannan kuma ainihin wato da gaskiya ya sauka sannan yake cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma daga nan sai ya gama sai yace ta'ala allahul malikul haqq Allah mai mulki na gaskiya ya tabbata wani wajen yace wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tazumun wa naza'ana min kulle ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu ya'malu shi yasa wani wajen sai yace ذلك بأن الله هو الحق maye da يدعون من دونه هو الباطل sannan ya wasafa addinin shi da gaskiya cewa qul ja al haqq wa dhahaqa al batila innal batila kana zahuqa dan haka Allah bai yadda wani abu ya tafi a bayan ƙasa ba sai abin da yake mai gaskiya shi yasa yace wa qul jaa al wa qul jaa al haqqu min wa qul al haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gaskiya ta zo daga ubangiji wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama ya karyata inna atadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت wa sa'ar المتفقا to shi yasa bahaushe in ya tashi da Allah ya ce wa yastanbi'unaka a haqqun hu Allah ya ce qul wa rabbi innahu al Ka kace ina rantsuwa da Allah wannan alqur'anin gaskiya ne to shi yasa bahaushe da ya tashi gaskiya kwaya ɗaya sunanta gaskiya biyu gaskiya da yawa gaskiya malala gashin tunkiya shine mi gaskiya amma ƙarya kwaya ɗaya ƙarya in sun yi dawa mi ƙarerake ko eh ƙarerake shi yasa ba a cewa gaskiyar mutum ta ƙare sai dai a ce me ƙaryarsa ta ƙare to Allah ya ce shi ƙur'ani gaskiya ne yana gasgata abin da ke tare da su sannan Allah yake cewa kul ka ce musu in dai abin da kuka faɗa da gaske ne kun yi imani da abin da ke wajen ku to falima taqtuluna anbiya Allah to ga tambaya ka san kullum idan mutum ya shirme ya shirme sai ka natsu sai ka dan surku wata tambaya guda ɗaya to daga nan fa fa buhital ladhi kafar ko kamar yadda annabi ibrahim aka zo aka yi jayayya ya kalla Allah ya ce a alamtar ila alladhi haja Ibrahima fi rabbi an atahu Allahu al-mulka idh ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit yace masa fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar to ga tambaya ba kun ce kun yi imani da abin da ke wajen ku ba eh haka ne gaskiya mun imani mun yadda kuma muna bin shi to falima taqatuluna anbiya Allah me yasa kuka kashe annabawan Allah kashe annabawan Allah yana daga cikin imani bayan wannan kun ce laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya kun ce Allah talaka ne ku ne masu kuɗi Allah ce sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu azab hari sai mun dandana ku da azaba ta bala'i ta gobara ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس lil للأبيد الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الله يقول قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين me kuka kashe annabawan in dai da gaske ne in dai da gaske ne kun yi imani me yasa kuka kashe annabawan to dama yahudu sun saba wannan ta'addancin da ta'annukin to duk mutumin da ka ga yana ɗaukan uslubi na aji a kashe mai wa'azi to ya ɗauki uslubi irin nawa irin na yahudawa aba kullama ja'akum rasulun bima la tahwa mi anfusakum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqatulu innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi sannan wa yaqtuluna annabiyina sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi sannan suna kashe annabawa bayan kashe annabawa sannan kuma su kashe alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi sannan mun karanta a can baya haka Allah ya faɗa da yake cewa ainihin wato da suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha قالوا أتستبدلون الذي بال... أتستبدلون بالذي هو أدنى خير بالذي هو أدنى خير هو بالذي هو خير bayan Allah ya gama sai ke zalika bima asaw wa kanumi. ya atanu bayan kashe annabawa suke sun saba irin wannan ta'addancin to falima qataltumuhum falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuka kama annaban Allah kuna kashewa in kuntum min in kuntum mu'minina in har kuna da imani kenan in kuntum mu'minina in kuna da imani ba za ku kama annaban Allah ku yi ba ku kashe kenan rashin imani shi ya ja muku kuka kama annaban Allah kuna kuna ainihin wato kashewa to wannan shine to kullum abin da muke cewa duk da mun san lokaci ya ko saura minti nan saura minti hudu ko duk da mun san lokaci ya yi abinda muke cewa shine al'ummar musulmi ta shiga tetayinta ta dawo wallahi irin yadda makiya addinin Allah suke musamman yahudu in ba nan qur'ani yana haskaka mana ba da babu yadda za a musamman yadda suke domin in dai kai ne ka san makircin mutum da yau za ka iya sanin wani gobe sai ya komawa sai ya koma wani ba haka bane to wanda ya fi sanin wato kafin ma ka shirya makircin ya san me za ka faɗa Shi shine yake kama mana yake faɗa mana ga yadda mutanen nan suke ga shi fa ga shi fa ayi taka dan dan ayi hazar amma abinda bahaushe yake cewa Allah ya wadar na kai lalace raƙumin dawa ya ga nawa na gida abinda zai baka haushi yanzu yadda ake cika gidajen kallon ƙwallo da ainihin wato saurare ba a mutunta ɗakunan Allah haka wajen shaƙi sa a a saurari karatu nan dan uwa mala aminu sai zai sa sira ai ta karatu sai ga ɗalibai wallahi yan kaɗan suke zuwa dan kwaman zakariya riyadu salihi ne yasa wallahi yazo ya ta fitar da fiqh da ayoyi ai ta bayani da istinbati wanda ɗaliban ilimi za su amfana amma wallahi suna gidan kallon kwallo eh haka ake ciki to in dai san da ake wa annabi da gaske ne a duk duniya musulmi bai da maƙiyi kuma makiyin manzan Allah irin bai hude, mutanen da suka iya sa pozin a abinci suka ba manzon Allah ya ci dan ya mutu dan girman Allah wanda ya iya wa annaba haka ya tazaran su ya kamata ya zama tsakanin kai da shi amma ka kalli yadda aka fi kokarin dabbaka abin da ya zo daga wajen su da abin da ya zo daga wajen wa wajen annabi saboda haka dole mu samu matsala kuma ba wata hanyar al'umman musulmi za ta iya dawowa sai idan ta dawo kan abin da annabi yake kai na asali alaikum bil atiq mm. mu riki tsohon abu shine abin da manzon Allah da sahabbai suke kai shi haka wani malami yake kira yake cewa ayyuhash shabab inna alaikum mas'uliyatan kabira ya ku samari akan ku akwai mas'uliya mai girma walan yantasira hadha ad-din illa idza raja'atum marratan ukra ila haqiqati babu yadda za a yi Allah ya ce maki wannan addinin ta hannunku sai idan kun koma zuwa ga haƙiƙanin addinin sai ya ce asharaful a'mali qatibatan anta mutakhadiman li hadha ad-din mafi al'amarra mafiya daraja shine gabaki ɗaya ka mutu kana hidima ga addinin musulunci yace wala siyama fi zamanin gurbati saniya musamman a zamanin bakunta na biyu a yanzu kenan wa sara kullu shay'in haulana gariban wa ajiban wa musriya duk in kace zaka rike addini yanda yazo daga wajen Allah daga wajen Annabi to zaka zama bako sai yace lakinnana idza raja'ana ila sharbil awwal yace wallahi idan muka koma za mu yi addini irin yadda na farko suka tsotsa suke daga wajen Annabi wastamsakna bima kanu alaihi muka yi riko da abin da wa'ancin suka yi kai sai ce fa ahlifu billah ina rantse muku da Allah na la mansurun mu ababan taimakawa ne a wajen Allah yace li ta'lamu ba'daha anna man istamsaka bi hablillahi fa huwa mansurun walau na wahada duk mutumin da ya riko da addinin Allah da igiyar Allah yadda ya kamata ko shi kaɗai ne to wannan mutumin abin taimako ne a wajen Allah ba na so in buɗe abin amma ina dunkula abin ne kun ga an sa an samu matsaloli kafin wa zaɓi? an zo an yi zaɓe ya wuce to ina dunkula matsalolin ne kawai abin da zai kawo mu al'umman musulmi mafita ne al'umman musulmi ta dawo zuwa ga addinin Allah kaɗai sai a samu mafita mun sha faɗa wannan maganar sanda muke faɗa wani yana ganin kaman wasa ne wallahi billahi ina rantsuwa da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiki babu wata hanya da al'ummar musulmi za ta iya samun mafita in ba ta dawo zuwa ga addinin ba wannan shine abin da muka faɗa kuma shi za mu ci gaba da da faɗa Allah ta'ala ya shirye da mu kuma wannan shine farko kuma kamar yadda muka ce in an ji kusakure a rubutu za mu gyara da izinin Allah saboda haka za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu kuma gobe ba shakka ba jayayya ba sabani gobe za a tashi da azumi saboda haka sai bayan sallar tarawi sannan za mu ci gaba da yin wannan karatu kamar yadda aka saba kuma wannan karatu wannan suke da rediyo ko tv za su saurara karfe ɗaya da rabi na rana zuwa karfe biyu a gidan DITV Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka za mu tsaya nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk